daga Majalisar Dokoki ta Jihar Zamfara. Bayan dawowar majalisar daga hutun da ta tafi a zamanta na yau sha 12 ga watan bakwai shekarar hudu, zaman ya bibiyi ƙudurori guda biyu da aka aiko a gaban majalisar daga ɓangaren zartarwa. Ƙuduri na farko Zamfara State Media Cooperation, sai kuma ƙuduri na biyu Zamfara State Geographical Information System. Zaman ƙarƙashin jagorancin mataimakin kakakin majalisar Honorable Adamu Aliyu Gumi. Zaman ya yi karatu na farko da kuma na biyu a dukkanin ƙudurran guda biyu. Kasafin kuɗi ita ka ba da wannan dama. One thousand four hundred and forty-six AH mark a stint from the <clears throat> second sections of the seventh assembly after coming back from our recent also let me use this opportunity to welcome those of us that when they on on pilgrim <clears throat> and pray that Allah accepts our Ibadah, our previous sittings. Let us go through it. Beginning with verse 1. Verse 2. To be moved by Honorable Majority Leader. Please, Honorable Bella Muhammad, move our motions.

don su ji daɗi a su yi aiki da dole ne a wasu. Kira na anan wannan gwamnati mai albarka don Allah ya ga sa kaddamar da wannan ya zama a ta yana kira gare ni a samar da irin ta na samun wanda su ne a su za a cewa za su yi aiki kamar da kamar da kamar

su kada da girman gwamnati da kan wannan ta zama a zaman na ya ci sun rai a girman ta ta idan muka je kaduna wani ita ce cibiyar ƙasa akwai media corporation da aka je gombe akwai da domin a tattara dukkan kawayen labarai su kawo wannan yin wannan doka ga wannan ma'aikata shi kowa ya sani gwamnatin jihar zamfara tana tsaye a kan gani su cewa an samu kuɗaɗe na shiga domin aiwatar da ayyuka na shugaba musamman wanda ba zai yi ba a ce sai akwai wasi sannan na biyu kowa san cewa ga irin halin da muka so jamu a rubuce a barkace babu ko ka limanin da to mai daja gwamna zakkai tunanin shi ya ga cewa bari duk wata kawa wanda za a samu ilimin a hito da wannan kawa domin samun damar yin wa al'umma a wannan ma'aikata za ta samar da isasshen ilimin kuɗin shiga ga jihar wanda za a samu ilimin mai kuwa sani da aiwatar a ah, nan shiga bukari kuma bayan kawo rabin disbilin da muka kuwa a ma'aikatu ne muna bukatar to idan aka yi doka ga wannan ma'aikata ta media corporation kawajen labarai za su samu za su aiwatar da aikin gwamnati wannan ma'aikata ta media corporation ma'aikata ce wadda ke da alhakin ya ba da training idan muka kuma mana yan jam'iyyun suna buƙatar grade amma babu grade idan da yadda babu saboda babu wata kowa ma'aikata wanda kula da su amma idan muka yi kula ga wani ma'aikata yadda shugaban za su samu damar zuwa grade wasu za su je america wasu za su je ingila wasu za su je wurare daban-daban inda za su samu a cikin da dole na aiwatar da aiwatar na tafiya a bayan wannan wannan ma'aikata ma'aikata ce mai zaman kanta kuma wanda aka fito gwamnati kamar on kamfani kamfani ne na wanda yana da yakini yana da kwashi da zarar kuma ka dafa wannan doka wannan ma'aikata insha Allah da Allah dukkan abubuwan da ke nema a ƙara cikin ruwa ta fannin kuka. A ma'aikacin ne kamar digasinin zai ba, kamar kosisi, kamar zafar rediyo, kamar zafar talabijin, duka za a tattara su gaba ɗaya. Su wasu kawai ya fi labarai da karkashin wanda ta kawo karkashin wannan media state operation company owned by Jadi dia boleh jadi nak buat kerbau, tak sama diesel, tak sama rebel, tak sama kredit, macam tak sama kredit, tak sama tes problem ni. Jadi orang tu kalau aku mesti kemana, macam ni dia sama. Lepas tu, mana mana tanya kerma dan kepada tuan yang berubah, kawan ah, pun punya hukum ini tidak boleh tahu mengenai ramai sesuatu orang. Jazala salam. Thank you, Honorable one, Marafa, for your contribution. All members, after deliberations and contributions on bills under debate, it is your wish, it is your wish to give <clears throat> the bill its first and second reading respectively. Please, Mr. Clark. Those in support say aye, those against say nay. and <clears throat> what period of time do we give to the committee? Honorable Kabir Mikhail. Thank you, Honorable Kabir Mikhail. Thank you, Honorable Ibrahim Garwilmans. Okay. Honorable <clears throat> members, do you agree to refer the bill to the committee on informations and that of justice and judiciary to report to their house. Thus in sports say, I, Does it again say, nay. That paper is another executive bill to be moved by <clears throat> Oral Bello Muhammad Mazaoji. Please go ahead. Thank you, Honorable Muhammad. Any support? a kasancewar da kuma fahimta a kasancewar filin da aka fito a ta yana cikin wani hali ba da wani tsari na da ya sami a bashi abubuwan da ya bada bashi kuma sannan babu wani tsari na aka yi a ce babu wani tsari na kuma aka yi shi yasa a ita wannan gwamnati da yake da domin tunani ya kamata da wannan jirgin a wannan wurare ba su ya cewa ya tafiya da tsarin shi yadda ya ya ya a saka shi wuri guda a sannan kakan cewa sannan kuma haraji da sauransu da shi yasa wannan domin a samu a yi abubuwa kamar da cikin tsare-tsare sannan kuma duk za a yi amfani da wannan domin a abubuwa su ya kamata ce su tsari da za

daidai da lokacin shi abubuwa ya kamata ce ko su aka tsare shi ko za ka sai gida a san gida ka sai shi ko a kan kaya da shi a ba ka sauransu wanda tsari ne shi ne ko ce ta da da ya kamata ba a kamata ba zama su shi da shi ya shago na tsari shago za a

da muka amince da wannan doka kamar ko za ta taimaka ma gwamnati kuɗi da dare haraji domin harajin nan shi na wasu gwamnati ko ƙasashe sun dogara gare shi kuma sun ci gaba da biyu wannan doka idan muka amince za ta taimaka mana wurin samar da tsaro domin bi za ka daga wani gida an sayar da wanda aka sayar da wasu a yi ba ko wani gini an san ba san kowa ne ba amma wannan a doka ya ka tabbatar da ita za ta taimaka wa wurin tsaro wanda duk za a saida ma an san kowa ne ne an san inda ya nemo, don haka wannan a ma'aikata a ce wadda za ta taimaka wa ta na uku za ta yi modernization of state kan kawo wasu shagogi ba haka na ba kawai za ta ruwa tana so duk da ka ka ce ka shawo ko gida ko yi da sai wanda ma'aikata a gida na mu da albarka mu na tafiya za a na ƙarshe za ta samar da gudunmuwa na dangane da harkokin da yau da haka ina kira ɗan da ga wannan cuta a da hanyoyi kuma da ita da wannan gwamnati ta mai albarka lokaci mu menene a al'ummar jihar zamfara suke bukata assalamu alaikum warahmatullahi thank you honorable ibrahim garba tsari kuma ga gidaje. Ita, su gwamnati ta sa wannan عن الصحة كانت الحياة والرجل اللي ضرب حياة ثم يمشي عادله kuma in ma ba ko ne ke kawo sananne wanda an sani wanda zai zama karanto na shi kayan kawo shi a sai sha Allah ya ga wannan mataki ya zama wani shi abubuwa waya ba cikin wannan am da ta namu so ya zama wani shi abubuwa ba su so wannan bayan

management were appointed from The speakers are honorable members. This bill is for the Lord to provide for the establishment of the state geographic information service and for other matters connected to 2024. Thank you, Mr. Clark. <clears throat> Shall the will be committed and what time and what period of time do you give them to submit their reports or Kabir Mikhail. I uh, Uh, so now I was uh, of Thank you, Honorable Kabir. Okay. Any other advice? How many weeks? Thank you for your <clears throat> advice. All members, it is our wish to refer the bill to the House <clears throat> The bill for a law to approve for the establishment of Zamfara State Geographic Information Service and for other matter connected there, <clears throat> there 2024 has been its first and second reading respectively. Reference to the House Committee on House Committee on Land and Houses and that of Justice and Judiciary within one week. Please, Honorable Madam Muhammad, move for the adjournment and judiciary and to the fourth to the house. Thus henceforth say I, thus again say nay. Majalisa ita ce idanuwan talakawa. ita ka kai mu inda ba ma kaiwa kuma ta sa a yi aunan da nan cikin gaggawa majalisar dokoki tana da wannan girma majalisar dokoki